farkon ɓullar annobar covid-19 kan hanyoyi a kamaru ba su taɓa kasancewa ba babu sahun mutane babu batun bayar da tazara a tsakanin mutane sannan mutane kamar su marcel karamin ɗan kasuwa ba su taɓa amincewa ba da cutar ta corona mun yadda akwai corona amma a nahiyar turai mu a nan kamaru ba mu ga hujja batun da mutane ba sa mutuwa gaskiya Mais au Cameroun, moi, je ne le constate pas. Donc, ce qui fait que je ne suis pas sûr réellement dit qu'il existe. Gwamnatin ta Kamaru ta tura tawagar jami'an kiwon lafiya don tunatar da jama'a annobar corona tare da ba su karfin gwiwar yin gwajin cutar kyauta. Sai dai tawagar sun yi bakin jini a idan mutane, inda wasu ke tunanin annobar wani shiri ne na gwamnatin wanda ta tsara hakanan kawai. actuellement aussi ce défi, le, un autre défi que nous avons, c'est celui de pouvoir tester le maximum de gens. Manufarmu ita ce yi wa mutane gwaji da dama. Sai dai muna fuskantar kalubale, mutane na mana izgili, sukan ce muna cikin kungiyar asiri ko kuma muna kawo musu cutar. Donc, euh, leur faire prendre conscience de la maladie, c'est un grand défi. kilomita sha hudu daga wannan kasuwa gwamnatin ta kamaru ta samar da cibiyar gwajin tafi da gidanka waɗanda ke da muradin yin gwajin kan kawo kansu a nan kwanaki uku da fara wannan gwaji mutum ɗaya kawai aka samu da cutar ta corona wanda hakan ke zama labari mai daɗi ga likitocin kuma masu fafutukar wayar da kan jama'an na ƙoƙari mutane da kansu suke zuwa a kwanaki uku mun yi wa sama da mutum 69 gwaji Et nous recensons aujourd'hui déjà plus de 69 personnes qui sont venues volontairement faire des tests Covid. A cikin wannan kasuwa jami'an kiwon lafiya na shelar cewa akwai korona ba ta kare ba a don haka a sanya takunkumin rufe hanci da baki. Mutane sama da 18,000 ne suka kamu da cutar a kasar Kamaru yayin da 408 suka kwanta dama a sanadiyar cutar. malgré qu'on dit corona corona on fructifie le suna ta magana corona corona gashi kuma ana cewa tattalin arziki yana bunƙasa mu dai ba mu gani sai dai in ko le réalise c'est fait pour les gars de haut cadres pour dire quoi ce n'est que la hiérarchie qui en bénéficie le bas peuple n'en a rien duk da irin ƙalubalen da ake fuskanta masu wayar da kan jama'a na ƙoƙarin ci gaba da faɗakarwa don ganin sun samu jama'ar da dama 송하랑시주비용과정과정